وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوتا من الفرما وترمضان رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo talatin ga watan takwas dubu biyu da goma za mu shiga cikin sabuwar sura ita ce suratu zukhrufi suratu zukhrufi sura ce makkiya tana da ayoyi tamanin da tara tana da kalmomi ɗari takwas da talatin da uku tana da huruffa dubu uku da ɗari hudu kalman zukhruf an samo shi ne daga zakhrafa yu zakhrifu zakharafatan wa zikhrafan a zakharafatu ma'anansa zayyanahu zakharafahu ai zayyanahu abinda aka ƙawata wa kammal husnahu da abinda aka kyautata kyawunsa ko ya cika kyawunsa ana cewa zakharafal qawla ai hassanahu in mutum ya kyautata magana sai a ce zakharafal qawla bi tarqishil kadhib in ya zuba ƙarya a ciki ana cewa tazakharafa ai tazayyana idan abu yayi kawa ko yayi kwalliya ko yayi ado da haka az yana nufin azinatul muzawwaqa kwalliya da aka kawata ta don haka ake kiran zinare zukhruf Allah ta'ala ya ce akhazatil ardu zukhrufaha ai alwanu nabatiha idan launukan tsirrai sun fito sun wa ƙasa kwalliya sai a ce akhazatil ardu zukhrufaha ƙasa ta yi kwalliya ta yi ado ta yi sheƙi tana walwali ana cewa baitun min zukhrufin game da zuwa cikin alqur'ani shine wanda aka cika shi da kayan kwalliya da ado az wani fanni ne fannu tazyinal ashiya masu yi wa abu zane da kwalliya da zayyana tazyin zayyana bin naqashi ayi zane a jikin kokwarya ko ƙoƙo ko akushi aw tadriz ko a ƙawace shi to wannan da ana kiransa zuhruf. an ciro sunan wannan aya ne daga inda Allah cike cewa wali buyutihim abwaban wasururan sururan alaiha yattaki'un wa zuhrufa. wa in kullu zalika lama mata'ul hayati dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina wannan aya ta biyo ko wannan sura ta biyo jerin gwanan surori ‘yan uwanta wajen karantar da tauhidin kaɗaita Allah a cikin samuwarsa da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da ayyukansa da siffofinsa sannan tana tabbatar da annabta da manzanci da wahayi da ko magana a kan lahira shine mutuwa da tambayar kabari da sira'i da sikeli da mizani da wuta da aljanna tana kira mu mu imani mu kudure wannan a cikin zuciyarmu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين الله سبحانه وتعالى يتحاميم Mun ce akwai ƙauli sama da ashirin na malamai akan irin waɗannan huruffa, amma a ƙarshe abin da ya fi a ce Allahu a'lamu bi muradihi. Wal kitabil mubin Allah ya ce na rantse da littafi shine Alkur'ani, almubin wanda yake a bayyane komai nasa a fili yake ƙarara wannan rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sai ce inna ja'alnahu wannan shine jawabul qasam rantsuwa ba ta yiwuwa sai an samu rukuni guda hudu ko biyar rukuni na farko a datul ƙasmi abinda harafin da za a yi rantsuwar da shi kamar ka ce wallahi tallahi billahi can ka yi amfani da wawul kasami can ba'ul kasami can ta'ul kasmi da haka mutu ya ce wallahi ya rantse in ya ce tallahi ya rantse in ya ce billahi ya rantse wannan su ne huruful kasmi to a samu harfu kasmin ɗin sannan almuqsimu a samu wanda zai yi rantsuwar Allah ta'ala shi ya rantsuwar a nan sannan a samu abin da za a rantse da shi samu bihi abin da za a yi rantsuwan da shi an gaya mana shi ne Alƙur'ani. sannan samu alaihi abin da za a yi rantsuwan a kansa shi shine inna ja'alnahu ƙur'anin arabiyan, la'allakum ta'qiluna sannan samu lahu wanda za a wa rantsuwar shi ne mu masu sauraron ƙur'ani Allah ya rantse mana kun ga an samu rukuni biyar adatul qasmi al-muqsim al lahu al-muqsam alaihi da kuma adatul qasmi to Allah ta'ala ya ce inna ja'alnahu haƙiƙa mun saukar da wannan ƙur'ani kalman ja'ala in ta zo da mafƙuli guda biyu to ma'ananta shine sanyawa Allah ya sanya wannan ƙur'ani in ta zo da maf'uli ɗaya ma'ananta kuma halitta kuma dai ce alhamdulillah lillahi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala zulumat can ma'ana ja'ala zulumat ai khalaqa zulumat nan kuwa ja'ala bi ma'ana sayyarahu wa anzalahu inna ja'alnahu inna kun ga inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara na damirun muttasilun mabani ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna ja'al fi'ilun madin mabani ala sukuni littisalihi bina adallatu ala alfa'il wana jamilun muttasilun damirun muttasilun mabaniyin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il hu maf'ulul awwal qur'ana maf'ulus sani huwa mawsuf arabiyan Allah ya ce haƙiƙa mun sanya shi jumla ɗin nan kuma fi mahalli raf'in khabaru inna mun haƙiƙa tabbas ja'alnahu mun saukar da shi mun sanya shi ƙur'anan ƙur'ani ne sha karatu kenan alƙur'an mun ce an ciro shi daga ɗayan biyar ko an yi magana biyar akan kalman ƙur'an ko dai minal ƙira'ati ko minal ƙar'i minal ƙira'ati bi ma'ana tala ya tulu ƙara'a ya ƙara'u ko minal ƙar'i bi ma'anar jam ko minal ƙiran ko minal ƙara'in ko huwa ismin murtajin والقرآن كلام الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس wannan shine ƙur'ani a fassarar malamai maganar Allah ne da ya aiko mala'ika Jibrilu ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da lafazinsa da ma'anarsa wanda ake bauta wa Allah da rera karatunsa wanda aka ciro mana shi mutawatiri daga jama'a masu yawa zuwa jama'a masu yawa har ya zo kanmu wanda aka rubuta shi a cikin mushafi daga farkon suratun fatiha zuwa ƙarshen suratun nasi yana da surori ɗari da goma sha hudu yana da aya dubu shida da maitan da sha hudu a warsh dubu shida da maitan da talatin da shida a hafs wannan shine ƙur'anin da Allah yake nufi arabiyan ƙur'ani ne balarabe bilisanin arabiyin mubin wato larabci ne tsagwaransa da aka ƙur'ani ba ka fahimtarsa sai ɗayan biyu ya faru ko ka koyi larabci mai zurfi sai ka zama kai ma ba larabe man ta'allama lugatar arab sara arabiyan wanda ya koyi larabcin shi ma zama ba laraban to sai ka zama ba larabe ka gane shi ko kuma shi a fassaro maka shi zuwa yarenka ka gane shi ɗayan biyu kenan in ma ka koyi larabci ka gane shi ka koyi tafsirinsa ka gane shi ko kuma kai a fassaro maka zuwa yarenka yadda za ka gane shi Allah ya ce to na sanya shi ƙur'ani ne da larabci la'allakum ta'qiluna don ku hankalta mun ce hankali iri biyu ne akwai al'aqlul maqbu, akwai al'aqlul masmu matbu'un wa masmu akwai hankalin da Allah ya gina ɗan adam a kai, wanda har ma akwai al-ahkamul da al adiya, da al-ahkamul shar'iyya akwai mizanun shar'i da mizanun akali da mizanun ta'amul bainan nasi kenan hankali wanda ake ɗora mutum shari'a a kansa shine wanda musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya akan wannan hankalin shine in riga ka tai yi dauɗa ka wanke in ka ji yunwa ka ci abinci in ka ji kishirwa ka sha ruwa in ka gaji ka huta in ka ji yunwa ka ci abinci in ka ga abin ƙi abin tsoro ka gudu in ka ga abin so ka matso ka san masoyinka ka san maƙiyinka ka san cin riba da faɗuwa ka san duniya da abin da ke cikinta wannan hankali ne da musulmi yana da shi wanda ba musulmi ba yana da shi akwai kuma at shi ne hankalta hatsarin da ke gaban mutum guda biyar zan mutu za a tambaye ni a kabari za a dora kayana a sikeli zan hau siradi wuta ko aljanna ba kowane mai hankali ne yake gane wannan ba shi yasa yake ga wani yana ta fantamawarsa ya manta ma akwai mutuwa ya manta akwai tambayar kabari ya manta akwai tsayuwa gaban Allah ya manta akwai sikeli ya manta akwai sira'i ya manta akwai wuta ko aljanna waɗannan hatsarurruka guda biyar ba wanda zai baka tabbas ka haye su shin in ka zo mutuwa da imani zaka mutu ko ba da imani ba in an maka tambayan kabari zaka ba da amsa ko ba za ka ba da amsa ba idan an tsaya gaban Allah wasu suna rana wasu suna inuwa to kai kana ranan ko kana inuwar idan an ɗora sikeli wani aikinsa na lada zai rinjaya wani na alhaki zai rinjaya wani lada ne duka wani alhaki ne duka wani lada ya fi yawa tare da alhaki wani alhaki ya fi yawa tare da lada wani ladansa da alhakinsa za su zo kai ɗaya to a cikin wani kaso mutum yake idan an hau siraɗi wani zai wuce kamar walƙiya wani kamar haske wani kamar gudun doki wani kamar gudun a ƙasa wani kamar tafiya wani da jan ciki wani da rarrafe wani ya faɗa to kana cikin wani kaso fariƙun fil jannati wa fariƙun fis sa'iri a wani kaso kake wannan tambayoyi ba mai iya amsa maka su sai dai mu wa addu'a mu maka addu'a mu wa kanmu addu'a Allah ya sa muna cikin waɗanda za su haye hatsarurrukan nan duka in mun zo mutuwa Allah ya sa mu cika da imani in an tambaye mu a kabari Allah ba mu ikon amsawa in an tsaya gaban Allah Allah ya sa muna cikin inuwa in an zo sikeli Allah sa ladan mu fi yawa in an zo hawa sira'i Allah ya sa mu haye kamar walƙiya in an ce yan wuta da yan aljanna Allah ya sa muna cikin yan aljanna to iya abin da zamu iya kenan roko da fata amma ba wanda zai baka tabbas tabbas din ana ta ne ta hanya ɗaya tak annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya nuna kai ce ma dan aljanna to ka samu tabbas da wannan hanya an kulle ta yanzu sai dai fata da aiki da addu'a muna aiki muna fata ko muna addu'a dan ba za ka yi ta addu'a ba ka aiki ba ko ba za ka dinga aiki ba ka addu'a ba sai ka haɗa aiki Allah ya sa mu aiki kuma Allah ya karɓa to wannan shine abin da zai sa a haye wa innahu haƙiƙa shi wannan littafi fi ummil kitabi yana cikin asalin littafi shine lauhul mahfuz mun ce ƙur'ani an masa sauka guda uku minallahi ila lauhi minan lauhi ila sama'id duniya min sama'id duniya ila al'ardi saukan nan uku ɗaya daga Allah zuwa lauhul mahfuzu innahu la ƙur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al sauka ta farko kenan daga Allah zuwa lauhul mahfuzu daga lauhul mahfuzu zuwa saman duniya baitul izza wannan ne Allah ya ce shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu inna anzalnahu fi laylatil qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna wannan ayoyi guda uku su suke tabbatar da saukarsa gaba daya daga jikin lahul mahfuz zuwa saman duniya to daga saman duniya zuwa ƙasa sai Allah ya ce wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muksin wa nazzalnahu kun ga nan sauka ce kaɗan kaɗan a tsawon shekara uku. akwai ma nazala bi sababin akwai ma nazala bi gairi sababin akwai makki akwai madani sura da aya to shine Allah ta'ala ce wa innahu lalle shi qur'ani fi ummil kitabi yana cikin asalin littafin Allah na lauhul mahuzu Allah ce ladaina a gurinmu la'aliyun lalle qur'ani ne madaukaki Allah ya ce a guri na in ku baku girmama qur'ani ba buku yi imani da qur'ani ba buku karanta qur'ani ba ku fahimci qur'ani ba buku yi aiki da qur'ani ba to Allah ya ce ni a guri na madaukakin littafi ne hakimun kuma qur'ani ne da ke cike da hikima ke cike da hukunci duk hukuncin da Allah ya akwai hikima a ciki wanda qur'ani ya kawo dama qur'ani abu biyu kawai ya kawo akhbar da ahkam yasa Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ka lura da kyau kai mai karatun Qur'ani duk ayar da kake karantawa ka lura ko tana baka labari ko tana yanke hukunci tana yanke hukunci na Allah ya ce ayi kaza ko Allah ya ce a bar kaza shine hukunci labari kuma ta baka labarin adawa ko samuda ko annabi adam ko annabi musa labarin ma kashi biyu ko kashi uku akwai labarin bayin allah na gargaro irin su annabi adam su annabi musa su annabi isa su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai labarin kangararrun bayi irin su fir'auna irin su hamana irin su karuna irin su abu lahabin kaga waɗannan labarai ne na kangararru sannan akwai labari akan allah da siffofinsa da ayyukansa da kuma wato sunayensa to sannan hukunci kuma akwai na ayi ko a bari da wannan ne allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala asidiku fil akhbar wal adalu fil ahkami in kana karanta labarin Allah ka kudire gasgata labarin a zuciyarka in kana karanta hukuncin Allah ka kudirce adalcin hukuncin a zuciyarka ko baka yi aiki da hukuncin nan ba to ka kudire a zuciyarka wannan hukuncin shine adalci shine daidai kuma shi ya dace ko da ba a yi aiki da shi ba to dai shi ya fi dacewa a yi aiki da shi shine Allah ta'ala ya ce to wannan littafin haka yake a gurinmu littafi ne maɗaukaki mai daraja a wajen Allah ta'ala shi sa Allah ce kalla inna ha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara Allah ya ce tunatarwa ce wanda ya so ya tuna a cikin littattafai masu karamci abin ɗaukakawa abin tsarkakewa kuma a hannun jakadun Allah masu daraja kuma kubutattu daga dukkan kaskanci Allah ta'ala ce afa nadribu an kuma zikira safhan yanzu ma kau da kai gabarin saukan muku da ambato an kuntum an kuntum qauman musrifina dan kun kasance masu barna sai a ki saukan muku da littafi a kau da kai a kyale ku ta barna yahsabul insanu an yutraka suda dan adam yana ga za a bashi sasa kai kai ba umarni ba hani afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton khalaqnakum abasan na halice ku ne da wasa kuma gare ni ba za ku dawo ba Allah ya ce kuna ga wasa nake da na halice ku qutilal insanu an tsine wa mutum ma akfarahu mamakin kafircinsa min ayi shay'in khalaqahu daga me Allah ya halicce shi min nutfatin khalaqahu faqaddara daga digon mani Allah ya halicce shi khalaqahu ya halicce shi fa qaddara ya qaddara shi thumma sabila yassarahu sannan tafarkin fitowa daga cikin mahaifiyarsa Allah ya hore masa yadda zai fito ta mafatsarar babarsa to Allah ce ni na hore na bude yadda zaka fito cikin cikin kazanta sai an wanke mutum an yanke mace biya yana ta tsala kuka to shine Allah ta'ala yace yanzu dan kun kasance kangararu sai a ki sauka muku da littafi Malam ibn Kasir ya ce ikhtalafa mufassiruna fi ma'anaha malaman tafsiri sun ƙara ma juna ilimi akan fahimtar wannan aya faƙila ma'anaha a tahsabuna shin kun ɗauka an nasfaha ankum in kau da kai gabarinku falanu azibukum ba zan muku azaba ba walam taf'alu ma umirtum bihi ku kuma ba ku yi abin da aka sa ku ba sai ku ƙi bin umarnin Allah kuma Allah ya ƙyale ku malam qatada ce wallahi law anna hazal qur'ana rufi'a da za a ce an ɗauke qur'anin nan hina raddathu awailu hazihi al-umma lokacin da mutanen farko suka ƙi karɓar ƙur'ani da Allah ya ɗauke abinsa la halaku da duk sun halaka walakin Allah ta'ala ada bi aidatihi wa rahmatihi sai dai Allah ya maido mana da shi da maidowarsa da kuma jin kansa fakarrarahu alaihim ya sake nana ta musu wa da'ahum ilaihi na sanata aka dinga kiransu su kama ƙur'ani shekara ashirin suka ƙi au ma sha Allahu min zalika to shine malam ibn kasir yace wa qawlu qatada latiful ma'ana jiddan yace wannan maganar tasa tana da wato ma'ana mai taushi kwarai annahu yaqulu fi ma'anahu annahu ta'ala min lutfihi yace Allah ta'ala da tausasawarsa wa rahmatihi da jin kansa bi khalqihi da halittarsa la ya turuku du'a'ahum ila alkhairi Allah bai bar kiransu zuwa ga alkhairi ba wa zikril hakim da wannan ambato wanda yake mai hikima wa huwa alqur'anu shine qur'ani wa in kanu musrifina ko da sun kasance masu barna masu shirka mu'ridina anhu sun kauda kai ga barin alqur'ani bal amara bihi liyahtadiya bihi Allah ya umarni da haka dan a shiryu da shi man qaddara hidayatahu wanda Allah ya ƙaddara shiryarsa wa taqumul hujja sannan hujja ta tabbata ala man kataba shaqawatahu a bisa wanda Allah ya rubuta masa taɓewa da kuma shiga wuta sai Allah ta'ala ya kuma faɗa yana mai lallashin manzansa Muhammad sallallahu alaihi sallama kada ya damu da abinda suke faɗa na ƙaryata shi wa kam arsalna min nabiyyin Allah ce da yawa mun aika wani manzo daga cikin manzannina ko annabi daga cikin annabawana fil awwalina a cikin na farko mun aika wa na farko manzanni ai wa ma ya atihim min nabiyin Allah ce wani manzo daga cikin manzannin Allah ko annabi daga cikin annabawan Allah bai zo musu ba illa kanu bihi yastahzi'una sai sun kasance suna ba'a suna izgili suna ɓatanci ga wannan annabin suna faɗan munanan maganganu a kansa fa a shadda minhum batashan Allah ce sai muka halakar da waɗanda suka fi mutanen muka tsanani a wajen ƙarfi da kamu wai za baɗashtum baɗashtum jabbarin su sun tashi danƙa, danƙan ma ta rashin mutunci suke yi wa maza matsalul awwalina Allah ce kwatankwacin na farko ya wuce wato duk ƙarfinka wanda ya fi ka ƙarfi ya wuce duk ibadarka wanda ya fi ka ibada ya wuce ma'ana a duniyar nan yanzu babu wani abu sabo in tsiya za ka yi an yi mutsiyatan da suka fi ka tsiya Allah ya share su alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kazalika nafa'alu bil mujrimina Allah ya ce ba ni na dammara na farko ba sannan na biyar da na baya to haka nake mutsike mujrimai kangararru Allah ce ni nake mutsike su a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri a kowane yanayi da haka in za ka yi tsiya an riga ka in za ka yi alheri ma an riga ka kenan koyi biyu ne a duniya ko kai koyi da mutanen kirki ko kai koyi da mutanen banza ba wani sabon abu da za ka kawo a duniya yanzu in ka yi abin kirki koyi kai in ka yi abin tsiya ma koyi kai to amma duba yaya sakamakon masu abin tsiya ya kasance yaya sakamakon masu abin kirki ya kasance tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina Allah ya ce gidan lahira bana bada ita ga waɗanda suke neman ɗaukaka a ban ƙasa da kuma barna mafi yawa waɗanda suka ɗaukaka a ban ƙasa in ba Allah ya taimake su ba sai su zama barnata in Allah ya baka karatu mai yawa in ba Allah ya shirye ka ba sai ka kangare in Allah ya baka kuɗi da yawa in ba Allah ya shirye ka ba sai kuɗin su sa maka ɗagawa haka nan Allah ya baka mulki da ƙarfin mulki da isa in ba Allah ya ɗaure ka da tsoron Allah da tawazu'u da tsantseni ba sai a sa maka takama kai ta taka kowa sai ranar da kuɗin ya ƙare ko ilimin ya ƙare ko dukiyar ta ƙare ko mutum ya rena fata ta rena ido shi za ka ce ku tausaya wa mutum uku ba hadisi ba ne amma magana ce ta hikima mai mulki ranar saukansa mai kuɗi idan ya tsiya ce, malami a tsakanin jahilai kaga malami a tsakanin jahilai wanda busan kima karatunsa ba ba ma su saurari karatun ba busan san kiman malamin ba busan mutuncin abin darajar da Allah ya ba su ba ga malami mai tumbin ilimi a tsakaninsu amma sun ƙi su zo su karatu ya ta shan wahala da su yana musu karatu suna ma jahilci ya ma ja wata ayan a kyalkyale da dariya kun ga ya shiga wahala malami a tsakanin jahilan da san kima karatu ba me kuɗi in suka kare to ƙara talakan da bai taɓa ko kwabo ba me mulki in aka yi juyin mulki ko tenuwa ta kare ko aka ce ya sauka to shi ma sai ka ga ya zama abin tausayi shi yasa duk mai kuɗi dole ya ta neman kuɗin har ya mutu duk mai karatu dole ya ta neman karatun har ya mutu haka mai mulki dole ta neman mulkin da wani ya kare wani zai nema da wani ya kare wani zai nema saboda karewar mulki ba shi da daɗi karewar karatu ba ta da daɗi karewar kuɗi ba su da daɗi to amma Allah ya jarabce ka da ɗayan ukun nan karatun ka ya kare ko kimarsa ta zube ko mulkin ka ya kare ko ka ta kare to ya za ka yi shi yasa in ka samu karatu karantar da mutane saboda Allah in ka samu kuɗi yi musu sadaka ka yi alheri in ka samu mulki tsayar da adalci sai ko ka sauka kima kananan duk da kaje sai a ce shine babban mutumin nan da ya mana kaza ya mana kaza shi yasa ake san alheri baya faduwa a ƙasa banza alheri danko ne kun san danko ai da wuya ya fada ƙasa bai ɗebo ƙasa ba to shi yasa kun ga Bahaushe yayi hikima da yace alheri danko ne baya faduwa a ƙasa ya taso haka dole sai ya ɗebo maka wani abin arziki da wani abin alheri shi yasa Allah ya ce wa madha masalul awwalina kwatankwacin na farko ya wuce in za ka yi tsiya an riga ka in za ka yi alheri an riga ka to Allah ya sa mu cikin masu koyi da mutanen kirki waɗanda za su yi abin arziki na'am ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الله سبحانه وتعالى yace, wala إن سألتهم lalle da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya ƙirƙiro sama ya ƙirƙiro ƙasa mun ce kalman khalqu ma'anarsa biyu ijadu shay'i min al adami wa tahwiluhu min sirat min sirat min suratin ila ukhra kirkiro abu ga babu da kuma mai da shi daga wani abu ya koma wani abu to Allah ta'ala ya ce in ka tambaye su waye ya kirkiro mai da ƙasa ya mallake su yake gudanar da su la yaqulunna lalle za su ce maka khalaqahunnal azizul alim wanda ya halicce shi shine mabuwayi mai cikakkiyar buwaya sunansa mabuwayi siffarsa buwaya kuma yana buwayantar da wanda ya ga dama al'alimu mai zirfafaffen sani sunansa alimu siffarsa ilmu sannan ya alamu mafi samawatu mafi ardi yana sane da dukkan abin da sama ta kunsa da ƙasa da kuma abin da ya kasance da wanda bai kasance ba da wanda zai kasance da zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance Allah ya san kasancewarsa kuma ya san mai hana shi kasancewa allazi ja'ala lakum al-arda mahadan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa ga ta nan kuna takawa kuna harkokinku kuna gini kuna yin abubuwa masu ban mamaki a kanta waje alala alalakun fiha bulan kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa ɗin wanda kuke zirga-zirga ga hanyar ruwa ga hanyar sama ga hanyar jirgin ƙasa ga hanyar motoci ga hanya Kowa hanya ta zirga-zirga ga ta na lungu-lungu sako-sako ƙasa-ƙasa garuruwa iri-iri ga shi nan ga gadoji an yi don a sadar da wani gari da wani gari ko wata ƙasa da wata ƙasa to Allah shi ya sanya wannan ya faru wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtaduna dan ku shiryu fi sayrikum min baladin ila baladin wa qutrin ila qutrin wa iqlimin ila iqlimin don ku sadu daga wani yanki zuwa wani yanki daga wata jiha zuwa wata jiha daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga wata unguwa ma zuwa wata unguwa sai ka ga akwai gada tsakani da Allah zai karya gada sai dai a dinga ɗaga juna hannu ana hango juna wallazi nazzala kuma Allah ta'ala shine wanda ya sassaukar wato a saukar yau a saukar gobe shi yasa aka ce nazzala ruwa yana sauka ne duk damuna duk lokacin da Allah ya kaddara minas sama'i daga sama me ya sassaukar ma'an ruwa bi kajarin gwargwadon bukata bai yi kaɗan ba balle ai fari bai yawa ba balle ai ambaliya kun ga ruwa in yayi yawa musifa in yayi kaɗan musifa to sai Allah ya ce bi kadarin gwargwadon bukata in an yi kama awa ɗaya sai ga an ɗauke awa biyu an ɗauke amma da za a yi ta tsalawa a kwana tun mutane suna murna ai ana ruwa a sake kwana a ce kai ruwan nan fa a kwana zai ce a'a ya gidan wani aka ce yana fito da kaya kaza a ce katanga wani ta faɗi awakin wani an shanya fegin wani kasuwa ba a fita ba ba a yi girki ba ba a yi niƙa ba sai kuma kaga an fara kuka kuma ruwa yayi yawa zai yi kisa kai an ce ya shanye gidaje kaza ya shanye unguwa kaza ya shanye kaza ya tafi da gari gaba ɗaya sun zama cikin ruwa to ya zama bala'i shi sa Allah ce bi kadarin ba zai yawa ba ya halaka ku irin na mutanen annabi nuhu ko ba zai yi kaɗan ba a fari sai a muku shi daidai gwargwado Allahu akbar Allah yana son bayinsa fa ansharna bihi baldatan Allah ya ce sai mu raya baldatan gari maitan wanda da ya mutu da fari ko ya mutu da talauci ko noma babu babu kiyo babu zirga-zirga su so Allah ya ce sai na raya garin shine ma'anan an sharna kamar mun tashe shi bayan ya mutu kenan kazalika kamar yadda muke tarar da ƙasa macacciya mai mata ruwa ta rayu kazalika juna haka kuma ake fito da ku daga cikin kaburbura ranar alkiyama idan aka yi busa wallazi khalaqal azwaja shi ne kuma Allah ta'ala da ya halicci komai bi-bi-bi biyu wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini mm. subhanallazi khalaqal azwaja kullaha komai Allah ya bi biyu zawj min al izdiwaj zawjun mace zawjun namiji zaujatun ma ba luga ce fusaha ba laraba sun fice cewa zaujin da kuma wannan luga qur'ani ya sauka uskun anta wa zaujuka ba ce wa zaujatuka ba kulle azwajika bai zuba zaujatika ba azwajika kun ga Allah yake kiran zauj to saboda kowane namiji yayi kama da matarsa in kaga ai kura da kure ko akuya da dan akuya kare da karya sa da saniya rago da tinkiya raƙumi da raƙuma mace ta mutum da mace ta namiji ka gani zakara da kaza in ɓera da ɓeranya ko ba mace ita a jaɓa ce mata ɓera ka kai jaɓa ma biyu ce akwai namiji akwai mace ita ma eh da jaɓa da jaɓanya <laughs> kun ga Allah komai yayi biyu biyu biyu komai ka ɗaga biyu ne hatta wannan kaga ai negative da positive ake haɗawa ko a salib wal ijab sai kaga sun an ba da wuta to waɗannan duk connection ɗin abubuwa bi biyu biyu da suke tafiya to Allah ya ce komai ya halicci biyu khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum minal fulki kuma Allah ta'ala shi ya sanya muku daga jiragen ruwa masu lodi ta ɗauke ku ta ɗauki kayan ku ta ɗauki abin da za ku ɗauka da abin da za ku ci wal an'ami kuma ya sanya muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima dinnan sune wato biyu minal iblis sinaini wa minal baqari sinaini minal ba'ani sinaini wa minal ma'azi sinaini Allah ya sanya raƙumi da raƙuma sa da saniya akuya da ɗan akuya rago da tinkiya sannan sai ce wal an'ami ma tarkabuna a cikin dabbobin akwai wanda ake hawa kaga raƙumi kenan ko da taguwa su ana hawa litastawu dan ku daidaita ala zuhurihi akan gadan bayansa in za ku tafiya mutum ya hau ya zauna kan doki ko kan jaki ko kan alfadari ko kan raƙumi ko kuma kan taguwa sun tafkuru sannan ku tuna ni'imata rabbikum ni'imar da Allah ya muku izastawaitum alaihi idan kun daidaita a kan gadon bayansa wata ƙulu ku ce subhanallazi sakhara lana haza tsarki ya tabbata ga Allah da ya huwace mana wannan yanzu raƙumi in banda Allah ya huwace shi ake kasan sai dai a je dawa a rigima da shi amma ga Allah duk dabbar gida sai Allah ya yi ta mai haƙuri ka duba rago yana kallo a kwantar a sa gaba a yanka amma kamo kura mana ka ga rigimar da za ko ka kamo sa ka ga rigimar da za ko dage kaɗai ma ya isa ka ga rigimar da za kafin ka kai shi ƙasa ko shi ya kai ka amma duk na gida jibi raƙumi duk tsawon nan nasa amma ba dabara a gani jibi saniya ɗauko ɓauna mana ka gani ba ku sha gewa ba ko mugun dawa kafin ka kai shi ƙasa sai ya kai ka shi sau uku amma kaga na gidan sai Allah ya su masu sauƙin hali sai ka ga an tafka maka kaya kuma an hau ga kayanka ga ka kuma lakato ka rike shi da ɗan zare kuna da tafiya bawan Allah kun ga shi yasa Allah ta'ala ya ce summa tazkuru ni'imata rabbikum ku tuno da ni'imar da Allah ya muku da ya huwace muku su suna ku so idza stawaitum alaihi wa taqulu kuma ku ce subhanallazi sakhkhara lana haza yabo tsarki ya tabbata ga Allah da ya huwace mana wannan wa ma kunna lahu muqrinina mu mu kasance masu ikon sarrafa shi ba mm. in banda Allah ya huwace mana mm. wa inna kuma ku tuno ku ce wa inna ila rabbina lalle mu ga Allah mu lamun kalibuna masu komawa ne ranar alkiyama kamar yadda in mun yi tafiya muke sha'awar mu dawo gida to haka nan ita ma duniya tafiya ce za mu koma gida shine lahira to shi yasa a ruwaito daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya ce idan manzon Allah sallallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama izara kibara hilatahu idan manzon Allah ya hau kan taguwarsa ko kan alfadarinsa ko jakinsa zai fara tafiya sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tace subhanallazi sakhkhara lana hadha ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tace Allahumma inni as'aluka fi safari haza albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعيد كو بعد وترواية اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اسحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا wannan shine addu'ar da zaka in ka hau babur in ka hau keke in ka hau mota duk ɗan kabu kabu mu ya kamata su iya wannan farko da safa ka ɗora hannu akan babur ɗin ka ce Allahumma ni as'aluka khairihi wa khairi ma jabaltahu alaihi wa uzubika min sharrihi wa sharri ma jabaltahu alaihi in mota ce kafin ka shiga ka ɗora hannunka a kanta ka ce Allahumma ni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa uzbika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi Allah wannan mota ana mutuwa da mota kace Allah wannan mota ina roƙonka alherin ta da alherin da aka halicce ta akai ina kuma neman ka tsare ni sharrin ta rabu lafiya da sharrin abin da ka halicce ta akai sai ka shiga ciki in ka rike sitiyari sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mutum nawa suke wannan subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون wannan idan iya gari ne in kuma fita za ka ka tafi wata jiha to sai ka ƙara da Allahumma inni as'aluka fi safari haza albirra wa taqwa Allah ina roƙonka ka sa in dace a tafiyan nan tawa in samu nagarta in samu tsoron Allah wa min al'amali ma tarada Allah ka yadda ne aikin da za ka yadda da shi a tafiyan nan Allahumma hawwin alaina safara Allah ka sauƙaƙe mana tafiyan nan wa tsawe annal ba'ida ka kuma naɗe mana nisa Allahumma anta sahibu fi safar Allah kai ne abokin tafiya ka abotace ni a tafiyan nan tawa wal khalifatu fil ahli kuma Allah ka maye min baya ka tsare min iyalai na hanna dawo kai wannan addu'a Allahumma Allahumma ashabna fi safarina Allah kai aboce mu a tafiyan mu wa khalifuna fi ahlina ka maye mana a cikin iyalan mu in kuma ka dawo sai ka sake karanta wannan sai ka ce ayibuna ta'ibuna lirabbina hamiduna in sha Allahu abiduna lirabbina hamiduna sai ka karanta wannan mun dawo muna masu tuba muna masu bauta ga Allah ta'ala mu ko masu godiya to sai mutum ya karanta wannan shine abin da ake yi to da yake wasu sun shiga itikafi itikafi ibada ce da take da zamanu da makanu akwai zarfu makan akwai zarfu zaman zamaninta da gurin yinta zamaninta shine goman ƙarshe na ramadan gurin yinta cikin masallaci shi yasa Allah ya ambaci itikafi da gurin yinsa a cikin alkur'ani gurare uku ice wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kun ga Allah ya faɗi itikafi ya faɗi gurin yinsa kuna masu itikafi a cikin masallaci sannan ya ce wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'is sujud kun ga Allah ya ce mun yi wasiya ga annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismaila ku tsarkake ɗakina saboda abubuwa hudu litta'ifina don masu ɗawafi su samu damar yin ɗawafi wal akifina masu itikafi su samu gurin itikafi war ruka'i sujud da masu ruku'u suna sujada su ma su samu guri sannan guri na uku yace wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad Allah ce da masallaci mai alfarma wanda muka sanya shi ga mutane daidai suke da, wanda yake akifu wanda ya zo itikafi ko yake zaune a garin walbad da kuma wanda yake dan bako wanda ya iso ko daga ƙauye to itikafi masallatan Allah sun kasu kashi uku Allah ya ambaci masallaci a cikin alqur'ani sau ashirin 28 sau ashirin da takwas kalmar masallaci ta zo amma masallatan sun kasu uku akwai masallatai uku masu daraja wanda inda hali an fi so mai itikafi ya tafi can ka tafi makka ka itikafi domin duk raka'a biyu za a ninka ta sau dubu ɗari ko ka tafi madina ka itikafi duk raka'a biyu za ta koma dubu ko ka tafi masjidil aqsa ka itikafi duk raka'a biyu za ta koma biyar. tunda akwai maganganun malamai akan inganci hadisin to amma dai hadisi ya zo da maganganu cewa in kai kuma a masjidil aqsa za ka samu biyar kowace raka'a biyu to mutum ba shi da hali sai ya tafi masallacin juma'a shine masallatai na biyu masjidil jami sai ka je masallacin duk da ake sallar juma'a wanda ya haɗa abu biyu kenan ai juma'a ai kamsu salawati to sai ka je nan ka itikafi duk inda masallacin juma'a yake ka je ka itikafi in ba masallacin juma'a kusa da kai sai ka yi a masjidin na kamsu salawati masallacin unguwa kuma sai ka shiga kai zaman ka a ciki ka itikafin ka so da haka wannan shine maratib na itikafi uku an fi so a yi a masallatai uku in ba a samu dama ba a yi a masallatai na juma'a in ba a samu dama ba a yi a masallatan unguwa sannan itikafi manzon Allah yayi. kamar da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya atakifu fil ashr al awakhiri min ramadana manzon Allah yana itikafin goman karshe na watan ramadana abinda ake so ga mai itikafi kyakkyawan niyya ta kwarai kakka shiga itikafi dan gasa ko dan morewa ko dan cashewa ko dan holewa ko dan ya zama al'ada ko dan wane ya shiga nima bari in shiga ka shiga da niyyar ibada kuma a itikafin ka za a gane sannan abu na biyu da ake so ga maita kafi almuhafazatu ala amali yawm wal layla ka shiga da hisnul muslim dinka ayyukan da ake na yau da gobe kada ka bar su zikirin safe zikirin yamma istighfari salatin annabi hailala tasbihi da tafakkuri ka tsaya kai ta tunani daga nan ina zani kai ta tunanin makomarka kai ta tunanin rayuwarka kai ta tunanin me kake mai kyau ka kara me kake mummuna ka rage sannan ana so mai itikafi kada ya fita daga da'iran masallaci inda yake da taga da kofa kada ka fita sai idan bayan gida za ka je kai ko bawali amma komai kai a ciki sannan ana so ga mai itikafi ya karanta cin abinci ya karanta surutu ya karanta bacci dama kun san cin abinci da yawa shi yake kawo kasala da yawa kasala da yawa take kawo bacci da yawa sai mutum ya zo kafi ya ci yayi dam ka ci dan wake ka ci tsire ka ci balangu ka ci alkubus ka ci waye ka hada abinci wajen kala goma ka ce kafi kake kamsu salawatu ma mutum yana bacci za a tashe shi kafin ya je alwala ya rasa wannan to babban hatsari ne lalle mutum kada ya dinga cin wannan abinci kakka zo da rediyo kakka zo da handset kakka zo da gado kakka zo da katifa kakka zo da fulo so ake kawai ka dauko da dumaka da qur'aninka da ƴan littattafanka na zikiri da na nazari iya abin da so ake ka manta da gidan ai ka ji kamar a kabari zaka kwanta kun ga jana'izar mutum ba ta wuce dubu biyar da arzikinsa to so ake ka zo kamar ka zo lahira ku duba yadda muke zuwa mana in za mu dawafi rigunan da muke sawa duka nawa ne riyal nawa ne riyal 60 riyal 70 an cire ko shaddodi da atamfofi duka cirewa ake na maza a sa kaya iri daya saboda ai mana kama da lahira kuma kun ga ai harami yayi kama da likafani harami yayi kama da likafani shi yasa wani ma ana haji da ya faɗo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nade shi alkafanin sa akai shi haka da saboda ka mai itikafi abinda ake so yake kenan sannan mutum ya tsarkaka tsarkaka guda biyar in zai shiga itikafi tsarki na farko ya tsarkake zuciyarsa kada ya sa mugun nufi ko a cikin zuciyarsa sannan ya tsarkake gabansa daga laifi kada ya kalla ko ya ji ko ya shaƙa ko ya ɗanɗana ko ya taɓa ko ya tafi gurin da ya san saɓan Allah ne sannan ya zama ya tsarkake jikinsa ya dinga yin wanka kai ya dinga datti yana tsami har ya damu waɗanda suke cikin masallaci na uku ya zama ya tsarkake tufafinsa da turare yadda zai dinga kamshi kuma wanda suke itikafi suna kansu su dinga share masallacin suna fesa mata turare don kada ya dinga tsami ko wani da daddare ya zo an ci abinci iri-iri a zo ai yi tarihi a ta tusa duk a sa masallacin yana wari to a kiyaye wannan sannan tsarkake tufafi sannan kuma tsarkake gurin da ake itikafin kaga an samu tsarki biyar kenan tsarkin zuciya tsarkin gabbai tsarkin riga tsarkin jiki da tsarkin guri to ana son masu ita kafi su lura da wannan sannan yawaita karatun qur'ani ka ji cewa a kwana goma na akalla zan yi sauka goma kullun zan yi daya sai ka ce a yayi yawa malam sai mu ce to yi biyu kwana goma nan sai kai sauka biyar ka ce oh yayi yawa mu ce to duk kwana uku kai sauka daya in ka ce yayi yawa mu ce to akalla dai kai sauka daya kafin ka fita ka sauke qur'ani sau ɗaya. kuma salatin annabi ka yawaita shi istighfari ka yawaita shi babanka da babaka kai ta nema musu gafara haka fita daga itikafi in suna da rai Allah ya sa su cika da imani in sun rasu Allah kuma ya sa su cika da imani sannan ai ta addu'a duk inda musulmi suke cikin matsala a duniya Allah ya fitar da su daga matsalar sannan ai ta addu'a waɗanda suka matsawa musulunci ta cikin gida ko ta waje Allah ya karya su ya watsa aniyarsu daga cikin manonin itikafi sannan santa daga dukkan abubuwan da basu dace ba to in kai wannan shine itikafin ka zai zamo mai albarka sannan sharaɗin itikafi mai yansa ya zama musulmi ya zama mai hankali ya zama ya san halin da yake ciki kuma ya zama ya yi kyakkyawan niyya in mace ce ta tsarkaka daga jinin al'ada da jinin nifasi namiji kuma ya tsarkaka daga janaba to Allah ya sa Allah ya sa a itikafi mai kyau kuma Allah ya karba ya sa albarka a ciki sannan akwai mutanen Kaduna suna ta yin waya cewa a ba su lambar account to ana ta tura musu daga nan amma har yanzu bai isa ba to akwai malam abdurrahman da yake aiki a DITB gidan talabijin da rediyon da suke watsa program ɗin da muke yanzu haka a nan bayan an kai musu kullum ana kai musu suna sawa daga karfe hudu na asuba zuwa biyar to akwai ga lamban wayansa waɗanda suke ganin mu kenan a kaduna wannan lamban wayan kowa sai ya ji ta ita ce za a kira shi a kaduna sai ya ba da lamban account ɗin shi ne 081 61 35 17 34 kuma ya kamata ku dinga sa lambobin abin da a ƙasa ko ba ku da wannan technology akwai to a dinga sa lamba akawun ɗin da lambobin wayan da za mu baya ɗin guda uku sannan yau ɗazu alhaji muhammad kabir famanin sakatare na gamman house wanda gidansa yake kallon masallacin nan ya aiko duk da ya ce ka a faɗa ya aiko da abubuwa wajen guda uku ya ce ka a faɗa to biyun ba za mu faɗa ba za mu masa addu'a Allah ya saka mada alheri amma ɗayan sai mun faɗa shi ne ya ba da dubu ɗari ya ce a saka akawun ɗin marayu wannan aikin alheri ne da in an faɗa in an faɗa wani zai ji daɗi shi ma ya yi so da haka wancan Allah saka mada da alheri amma wannan sai an faɗa cewa ka ba da dubu ɗari ka ce a saka akawun ɗin marayu ga gidansa ne yana kallon masallacin na Allah ya saka mada da alheri ya sa ya aikinsa lafiya ya gama lafiya sannan alhaji da suki jala waziri shine ciyaman na gombe local government ko to shi ma ya zabura ya aiko dubu ɗari biyu shi ma ya ce a saka a cikin wannan akawun ɗin na marayu to shi ma Allah ya saka masa da alheri sannan ɗan uwa kuma ya aiko naira dubu ɗaya to da mai dubu ɗari biyu da mai dubu ɗari da mai dubu eh, ɗaya kaga diddi dai abin da ake so Allah ya saka kowa da alheri watakila mai dubu ɗayan nan watakila biyu gare shi ya raba ya bada ɗaya kaga Allah yana duba niyyar mai yi so da haka Allah ya sakawa mai dubu ɗari da mai dubu ɗari biyu da mai dubu ɗari biyu da hamsin da mai dubu ɗaya a ce a masa addu'a Allah ya masa damuwa wani ya aiko kuma ɗari uku wata ce baiwa Allah ma ta ce ga ɗari uku amma ita kurma ce akwai ɗanta ƙarami yana ji kaɗan-kaɗan ta ce to a masa addu'a Allah ya sa shi kunnansa ya buɗe don kai zama ita ba ta ji shi baya ji to kurma a dama kuna sawa ko a ƙasa to kurma muna miki addu'a Allah ya sa ɗanki shi ida kunnansa ya buɗe ya dinga ji a wasu ‘yan uwa sun aiko ɗari biyar cewa a taya su addu'a Allah ya sa su ci jarabawar NDA da tsalle-tsalle da guje-guje na soja da za a yi. To Allah ya sa ku ci tsalle-tsalle da guje-gujen soja, ku zama sojoji masu aƙida ta musulunci. Waɗan uwa ya aiko ɗari biyar da kaya kala biyu a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. Alhaji Garba Muhammad Bara ya aiko da dubu ɗaya ne ko? Taimakon dubu-dubu wato dubu ɗaya ya fara da wannan watan kenan ko nawa ne to kai kai kuskure sakatare dubu ɗaya kasa nawa za a ce kenan ok dubu goma sha biyu ne to sakatare ne ɗan yi kuskure alhaji garba muhammad bara an yi kuskure wajen faɗar rakam abin da ka so Allah saka ma da alheri dubu goma sha biyu ne ya aiko na shekara na dubu dubu ɗin nan matarsa kuma ta aiko dubu hudu ita kuma ta fara da na wata hudu ta ce a sa asusun marayu hajiya jabba umar ita kuma ta aiko turmin atamfa biyu ai mata addu'a Allah ya sa ta koma maka baiwa Allah to amma ki dawo ko hajiya hadiza ta aiko turmin atamfa daya yi wa mahaifiyarta addu'a Allah ya ji kanta wani dan uwa ya aiko a yi wa babansa addu'a Allah ya ji kansa wani dan uwa ya aiko alkur'ani da hisnul muslim a yi masa addu'a shi da iyalansa Allah ya biya musu bukatunsu wata baiwa Allah ta aiko turmin atamfa guda uku a yi wa mijinta addu'a Allah ya sa ya rinka halarta jam'in sallah musamman isha da asuba ita kuma Allah ya ba ta sauƙin naƙuda a lokacin haihuwa akwai wata ina gida ta kawo atamfa da dubu ɗaya ta ce a mata addu'a ita kuma aure take so ta yi Allah ya fito mata da miji na gari ta yi tawassali da atamfarta da dubu ɗayanta saboda aka suna nan ba a fito da su ba ne to muna addu'a sannan akwai md na federal medical center allah ya saka mada alheri bayan gudunmu da yake bayawa a wajen aikinsa ya aiko da shadda yadi talatin ice fi sabilillahi a saka a wannan kaso to md na federal medical center muna ma addu'a allah ya saka da alheri allah kuma ya baka nasara cikin ayyukanka da rayuwarka gaba ɗaya da ayyukan da kake na taimakon al'umma da musulunci a asibiti da sauransu wani ɗan uwa ya aiko a tamfa turmi biyu da shadda yadi talatin fi sabilillah wani ya aiko Alƙur'ani guda takwas Hassan Maina ya aiko a tamfa turmi takwas shi da iyalansa ai musu addu'a wani ɗan uwa ya aiko Alƙur'ani da dabino kwano ɗaya. Allah ya bawa yaransa lafiya wani kurma shi da iyayensa sun aiko sabulai a ai musu addu'a sannan wani ɗan uwa ya aiko a tamfa turame biyu fi sabilillah ai masa addu'a wanda ce malam ina roƙon addu'a ga wata ‘yar uwata da yatta Allah ya ba su zama na gari to Allah ya ba su maza na gari to su maza suna cewa Allah ba su mata na gari mata suna cewa Allah ya ba su maza na gari to Allah ya haɗa na gari da na gari waɗan uwa ya aiko dubu goma sha biyunsa na shekarar 2009 Allah ya saka masa da alheri wani kuma ya aiko dubu ɗaya a yi masa addu'a akan waɗanda suka riƙe masa kuɗi Allah ya sa su biya shi wannan uwa hmm? Eh, wasu ne suka rike ma kuɗi ko wasu ‘yan uwa sun aiko a yi musu addu'a akan waɗanda suka riƙe musu kuɗi, wake kuɗi suke biya a wani guri. Akwai wanda wata mata ta rubuto cewa an riƙe wa mazajensu kuɗinsu a emtar da Nital, Tunda kamfanin ya rasu, ko ya su mane ne ko rasu waye, to aka riƙe wa ma'aikatan kuɗi, to shi ne cike addu'a Allah ya sa a fito musu da kuɗinsu. wani ɗan uwa ya aiko ɗari biyu a masa addu'a Allah ya sanya albarka a kasuwancin da ya fara ya fara kasuwanci ne wani ya aiko dubu ashirin da hudu na shekarar 2009 da 2010 shi da iyalansa wani ɗan uwa ya aiko dubu uku dubu biyu a ice a yi addu'a Allah ya ji kan malin ja'afar Mahmud Adam dubu ɗaya shi kuma a masa addu'a shi kuma Allah ya masa rahama uwa ya aiko ɗari biyar Allah ya shiryar da yaransa to haka dai ake ta samun gudunmawa mutane suna ta aikowa kun sa kun dan uwa mai gidan mai shi kuma da ya ba mu fili Allah saka masa da alheri wanda muke tunanin wannan filin mu gina a samu kantina sai zamo kasan kantinan an ba da su haya saman kuma ai office kun ga ta hanyar kantinan za a dinga samun kuɗin da za a gudanar da wannan sannan ofis ɗinmu da kayan ofis ɗinmu da duk rekod mu tun shekara goma sha uku nan wannan gobara har da sakataren mu Allah ji kansa malam labaran a wannan gobara da aka yi mai ban tsoro duk a nan ne suka tafi gaba ɗaya da haka yanzu komai sai an sake sabo din rekod din nan duk wanda ya san yana da wani kasin na wa'azi ko wani abu da aka taɓa yi to muna bukata ya dawo mana da shi mu kwafa domin yanzu babu komai a cikin kayan rekod ɗin da aka ji duk gobara da aka yi a garin nan ta kone gaba ɗaya to duk wanda suka rasu musulmi a wannan gobara Allah ya ji kansu Allah kuma ya ya, ya sa su cikin waɗanda suka yi shahada waɗanda suka yi asarar dukiya kuma a wannan gobara Allah ya mayan musu wanda kuma suka yi asara na wasu abubuwan su komai Allah ya mayan musu Allah kuma ya kiyaye faruwarta a gaba ya kuma kiyaye gaba to insha Allah muna wa kowa addu'a da fatan alheri Allah ya mayar wa kowa ninkin baninkin ninkin wassalamu alaikum wa rahmatullah